Sashen hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis tara ga watan Fabrairu. a babin rahotanni za a ji yadda 'yan jam'iyyun siyasa daban-daban a najeriya ke ta kokarin tallata 'yan takararsu da manufofin jam'iyyunsu a fagagen wato fafatawa yayin da babban zaben kasar ke kara kusatowa sannan a ci gaba da kawo maku bayanai game da jihohin najeriya albarkacin babban zaben kasar da ke gabatowa yau muna jihar kaduna muna kuma tafa da labaran wasanni To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya. Mai sauraro barka da wannan lokaci kuma ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su. Masu ayyukan ceto a kasar Turkiyya da Siriya na aiki ka'in da na'in a yau Alhamis domin ceto mutanen da suke raye a ƙarƙashin ɓaraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a yankin ranar Litini. wanda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu goma sha tara ya zuwa wannan lokaci ma'aikatar kai ɗauki ta ƙasar a yau alhamis ta ce kimanin ma'aikatanta dubu ɗari da goma ne suke gudanar da aikin ceton sannan an shigo da manyan motocin aiki kamar su taraktoci dubu biyar da ɗari biyar domin taimaka ma ƙasar da take fama da raɗaɗin girgizar ƙasar da ta afka mata shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya kai ziyara kusa da yankin da girgizar kasar ta ta fi kamari kusa da birnin gaziantep wanda yake kan iyaka da siriya babu yadda za a iya shiryawa don tunkarar ibtila'i irin wannan a cewar erdogan ya kara da cewa babu wani ɗan ƙasar nan da za mu bar shi babu kulawa ya kuma bayyana yanayin sanyin da ake fama da shi da kuma yadda girgizar ƙasar ta lalata hanyar saukar jirgin hatiyaf a matsayin abubuwan da suka jawo cikas wajen aikin ceton. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun jinjina wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da yake kare dalilansa na neman karin makamai domin ci gaba da yaƙi da mamayar da Rasha ta yi. Sannan ya fara tattaunawa a kan yiwuwar kasancewar ƙasar da take fama da yaƙi mambar kungiyar tarayyar Turai. Da yake gabatar da jawabi ga Majalisar Turai a birnin Brussels. Zelensky ya yi wa shugabannin kasashen turan godiya da taimakon da suke baiwa kasar sannan ya ce ukraine za ta yi nasarar kana za ta kasance mamban haɗaɗɗiyar ƙungiyar tarayyar turai shugabar majalisar turai roberta metsola ta ce tana goyon bayan kiran da zelensky ya yi na neman ƙarin taimako ta ce mun fahimci sadaukar da kan da mutanen ƙasar ka suka yi wa ƙungiyar tarayyar turai kuma ya zama wajibi mutunta shi ba da kalamai kawai ba amma da taɓukawa metsola ta kuma ce jiragen da kake bukata suna kare 'yancin da wasu basu ma ɗauke shi da mahimmanci ba kamfanin dillancin labarin sudan suna ta bayyana cewa ana sa ran cewa ministan wajen russia savet lavrov a yau alhamis zai gana da shugabannin sojojin sudan a babban birnin kasar khartoum inda ake sa ran za su tattauna a game da rasha da wasu batutuwa Baya ga batun kawancen Sudan da Rasha ana sa ran cewa tattaunawar za ta mai da hankali kan rawar da Khartoum za ta yi game da al'amuran da suka shafi kasashen da suke makwabtaka da ita masu fama da tashe-tashen hankula ciki har da Chadi, kudancin Sudan da jamhuriyar Afirka ta tsakiya a cewar mukaddashin ministan wajen Sudan Ali Al-Sadiq. ziyarar ta lavrov zuwa sudan ya biyo bayan kammala ziyarar kwanaki biyu da wasu manyan jami'an diflomasiyyar amurka da wasu kasashen turai suka yi a sudan inda suka gana da shugabannin sojin sudan da kuma kungiyoyin masu goyon bayan mulkin farar hula domin su matsa lamba a kan kammala yarjejeniyar dawo da kasar tafarkin demokuraɗiyya daga ƙarshe mai ma'aikatar tsaron australia ta ce za ta kauda na'urar sa ido da kamfanin sim mai alaka da jam'iyya mai ra'ayin gurguzu ke daga ofishoshinta a cewar gwamnatin kasar a yau alhamis bayan da kasashen amurka da birtaniya suka ɗau matake irin wannan jaridar kasar australia ta ruwaito a yau alhamis cewar kimanin na'urori 913 wanda suka hada da na'urar sa ido wayoyin salula na intercom na'urar shigar da bayanai da na daukar hoto kirar hikvision da dahwa ne suke ofishin gwamnati da ma'aikatanta ciki har da ma'aikatar tsaron kasar da kuma ma'aikatar harkokin waje da na kasuwancin kasar kamfanin hikvision da dahwa wani bangare ne na jam'iyyar gurguzu na kasar sin ministan tsaron australia richard miles ya ce ma'aikatarsa tana nan tana binciken dukkanin na'urorin.

jam'iyyu daban-daban na ƙara azama wajen tallata 'yan takararsu da kuma manufofinsu a jama'iyyance kamar yadda ya faru a tattaunawar zauren voa ta baya-bayan nan daga abuja ga hawa umar da cikakken rahoton duk da a lokuta da dama zauren kan hargitse don wani ya ambaci wani ra'ayi da ya saba muradin sauran jam'iyyu akalla dai kowa ya samu damar nuna gwaninsa da zai iya lashe zaben da za a gudanar a ranar 25 ga watan nan na fabrairu sanata ali sabi abdullahi daga jihar Naija ya ce yana da kyau a mara baya ga dan takarar apc bola ahmad tinubu don hakan ya zama nuna karamci musamman daga yankin arewa na yadda Tinubu ya mara baya ga shugaba buhari ya samu ta goma shi da ya bashi damar lashe zaɓe a 2015 da da senator ahmed bola tinubu jagaban bargu da senator kashin shatima duk sun yi gwamna sun taka rawan gani ƙari da za su bar wurin nan saboda suna da tsari na ci gaban wannan al'umma sun tabbatar wanda zai gaje su mutum ne da zai zo ci gaba da wannan aiki yau kowa ya ga irin ci gaba da lagos take da shi kashim shatima kazalika jihan shi sun samu babban kalubale amma duk da haka ya jajirce a wannan lokacin ya tsaya tsayin daka ya iya sa nan take saba imamu gashuwa wanda a baya dan gani kashenin shugaba buhari ne ya ce apc da pdp sun gaza kuma yanzu lokaci yayi da za a gwada rabi'u musa kwankwasa na nnpp don baya saba alkawari kuma yana damuwa da bukatun al'ummarsa dole 'yan takara kwankwasa ya fi su ilimi ya fi su exposure ya fi su jajircewa a abubuwan da ya aiki na baya kuma a karkashi a tsaya takarar nan da yi yanzu haka kwankwasa shiga lokacin gama wajen 470 a ba kwankwasa dama shi zai iya ni ba jam'iyya nake ba yanzu dan takara nake mai nagarta. Dan kwamitin zaben fidda gwani na APC da Tinubu ya lashe Muhammad Sale Hassan ya ce a gaskiya ba shi da shaidar zargin da ake yi cewa an yi amfani da kuɗi wajen sayan wakilan zaɓe amma duk da haka ya ce kowa ya zaɓi wanda yake so. Abin da ya rage gamu a yanzu Shi ne mu duba a cikin waɗannan mutane mu duba wanda ya cancanta wanda yake da nagarta wanda muka ga zai fitar da mu ko zai cire mana kitse a wuta cikin halin da Najeriya take ciki yanzu. A nasa bayanin jami'in tara kuɗi a ofishin goyon bayan shugaba Buhari BSO Ibrahim Hussaini Abdulkarim ya ce shi tuni ya dawo daga rakiyar APC da masalan mulkin shugaba Buhari don haka yanzu ma shi daraktan kamfen ne na ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Labour Party na zaɓe shi ne saboda abin da ake cewa National Unity. Muna ganin tun da muka fara aka yi wannan yakin ba sasa mun samu wargacewa ta ta haɗa kai. kuma muna ganin babu yadda za a yi development ya ci gaba dole sai an samu haɗin kai to muna ganin a ɗinki ɗinki na farko da za a fara na haɗe kanmu mu fara fita mu kama hanyar da za mu tafi shine mu fara adalci mu janyo su jiki in muka janyo su jiki tunda mu mun gwada an ga gwadin namu yanzu su ne kaɗai ba mu taɓa ganin kamun lullayen su ba duk waɗanda suka halarci zauren sun samu damar bayyana ra'ayinsu kan dalilan da suke ganin gwanayensu ne suka fi cancantar karɓar ragama bayan kammala wa'adin shugaba Buhari Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya A gaida Hawa'u, to a ci gaba da haskaka muku jihohi daban-daban na Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke gabatowa yau muna jihar Kaduna. Tsohuwar jihar Arewa ƙarƙashin Lord Lugard ita ce ta koma jihar Arewa ta tsakiya a 1957 kafin daga bisani ta zama jihar Kaduna a 1975. a 1987 ne kuma aka cire jihar katsina daga tsohuwar jihar kaduna wadda a yanzu take da ƙananan hukumomi guda 23 kafin zuwan wannan jamhuriya 1979 dai demokaradiyya ta dunga tuntuɓe da juyin mulki daga sojoji sai dai kuma tun shigowar wannan jamhuriya zababbun gwamnoni ne ke mulki a jihar tsakanin zaben 1979 zuwa zaben shekarar 2019 dai an yi zaɓuɓɓuka guda biyar kuma a cikin wannan shekara ta 2023 ne za a gwada zaɓe na shida ba tare da wani katsalandan ba sabanin wasu jihohin Najeriya da gwamnoni uku ne suka yi mulki cikin waɗannan shekaru saboda kowanne wa'adi biyoyi wato shekaru hurhudu su biyu a jihar Kaduna gwamnoni biyar aka yi cikin wannan jamhuriya sakamakon baiwa gwamnan da aka zaba a shekarar 2007 mukamin mataimakin shugaban ƙasa wanda ya sa mataimakin shi ya zama gwamna a wancan lokaci hakanan mutuwar tsohon gwamna patrick kowa a wancan lokaci ta baiwa mataimakin shi dama shi ma aka rantsar da shi a matsayin gwamna wanda wannan ne ya sa adadin gwamnonin da suka yi mulki a jihar kaduna ya haura na wasu jihohi zaben shekarar 2023 a jihar kaduna dai ya zo da sabon salo musamman ganin yadda manyan jam'iyyun siyasa suka zaɓo 'yan takararsu a jihar kaduna in ji mai fashin baki akan siyasar Najeriya barista El Zubair Abubakar. Yadda kabilanci ya rinjayi ra'ayin mutane a tsarin tafiyar da siyasa abin ya ɗan bambanta yanzu. A jam'iyyar APC an tsaye da Malam Ubasani wanda kuma karamar hukuma ɗaya yake da Malam Nasir ‘yan rufayi. To kaga ba abin da ya canja daga inda gwamna da mataimakiyar gwamna suka fito. In ka ɗauki ɗan takarar jam'iyyar NNPP da ɗan takarar jam'iyyar PDP dukansu biyu daga karamar hukumar kudan suke. Ba wanda ya fito daga wata hukuma daban yake korafin cewar me yasa ba a ba mu dama mu tsaya zaɓe daga karamar hukumar mu ba. Baya ma cikin abubuwan da ake ambato. Dagewa kan amfani amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaben bana da hukumar zaɓe ta yi dai na cikin batutuwan da ke ɗaukar hankalin al'ummar jihar kaduna a zaben da ke tafi. kamar da yadda barista Muhammad Ibrahim Zariya ya nunar. Gaskiya yanzu tsarin zaben ya canza domin don ka ce ka fasa akwati ko ka yi a ringizo ko ka yi kaza ka yi aikin banza yanzu ƙuri'a ne za ta yi aiki dalla-dalla in dai ƙuri'a ta riga ta shiga an tantance mutum ta shiga magana ya ƙare so saboda ka maƙe ko ka tsaya a sako ko ka turo su 'yan banga su fasa akwati ba abin da zai canza akan ƙuri'un da za a yi yanzu ko amfani da kuɗi ma tana da iyakanta a wannan tsarin za zaben da za a yi. Duk da matsalolin tsaro da kuma zuwan sabon salo na na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe a bana al'ummar jihar kaduna sun ce suna sa ran zaben zai gudana ba tare da tangarda ba sunana isa yam sani insha Allah za a yi lafiya matasa na gari da Allah mu ba da haɗin kai sunana shu'aibu haruna da dai an yi ayyun abubuwa na barandin siyasa matasa ka ga ko sanda an yi abubuwa iri-iri daban-daban amma yanzu kai mutane ya riga ya waye sunana sadiya sulema muna fatan wayannan na'urori na ba taɓa yi da su muna fatan a yi lafiya a tashi lafiya sunana muhammad awal isa gaskiya azzatu tona in Allah ya tabbatar mana da yadda aka ɗauko tsarin abu abin zai yi kyau muna fata a yi lafiya a kare lafiya a zaɓuɓɓukan baya dai mafi akasari jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi sukan fafata sai dai fa a wannan karan kuma zaben ya sha bamban. Kaga a jihar Kaduna ana maganan jam'iyyar APC, ana maganan jam'iyyar NNPP, ana maganan jam'iyyar PRP, ana jam'iyyar PDP, ana kuma jam'iyyar lebu Waɗanda a tsarin zaben da za ka ga jam'iyyu biyu ne kawai kuma daga waɗannan biyun ɗayansu ne za ta yi tasiri saɓanin yanzu da mutane ba su da tabbacin mi zai faru saboda wannan doka da aka sa mu hannu ta tsaftace tsarin zaɓe ta yadda magudi zai yi wuya. To kome al'ummar jihar Kaduna ke sa ran ganin wanda ya lashe zaɓe a matsayin gwamnan jihar Kaduna ya mai da hankali? Sunana Hamza mai kasa tashar yan yaji. Ina so a tabbatar da tsaro da kuma inganta lafiya da makarantu. wanda zai zama gona jihar kaduna muna neman tsaro dai kun madan jimmai abincin nan ya sako mana da shi mu ji daɗi bayu dai ruwa ta yawa gaskiya da kashe-kashen nan a tayo abubakar matsalar tsaro bangaren mutanen ƙauye a musu tsaro su zara sai noma wannan ne dai karan farko da za a yi amfani da na'ura a Najeriya wajen tattara sakamakon zaben da za a dinga aikiwa kai tsaye kuma jihar kaduna na cikin jihohin da gwamna mai ci ke karkare wa'adin shi na shekaru takwas a cikin wannan shekarar da za a yi zaɓe isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Ta gaida Isa kafin ci gaba a ɗan shakata da Asmarawi. yaushe zanje ni Najeriya yaushe zanje ni Kano yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar shaye ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi السنسة أنا سودان من السنسة أنا سودان من السنسة ني حسين أسمر ويس ويا صفحة تتساني إنا واقع domin na gode sannan na san kowa ya sani ina waƙo ta ina rawa ni ba na gaba da mutane kuma ba ni da laifi da kowa mace da ku ba hausawa ba mace da ku ba hausawa ba mace da ku ba hausawa ba mace ba mace gaida asmarawi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice saurare muna muna da aka kamo gidan radiyon sashen Hausa murya Amurka a daidai wannan lokaci da ake batso da takaitattun labaran wasanni kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku wanda ni Abdulhab Muhammad daga abocin Yakubu ke shiryawa da kuma gabatarwa. Za mu yaye kallabin labarin wasannin na yau da batun kafa sabon tarihi ne a fagen wasan kwallon kwando ko kuma basketball. da wani mai suna abdul jabbar ya kafa a duniya kimanin shekaru 34 da suka shuɗe a yanzu an goge wannan tarihin wanda ya kafa sabon tarihin a yanzu sunansa lebron james da ake lakabi da suna king wato sarki shi dai james lebron ya jefa yawan kwallaye a kwando 38,387 wanda a da shi abdul jabbar ke da su a yawan maki a duniyan kwallon kwando da wannan nasarar da lebron da kings james ya samu ake cewa ya zarce manya-manyan taurarin 'yan wasan kwallon kwando na duniya da suka hada da michael jordan kobe bryant marigayi da kuma abdul jabbar mai shekaru sama da 72 bari kuma mu shiga sashen kwallon kafa sai dai da farko za mu fara ne da bayyana muku cewa golan kasar turkiyya. ahmed yub turkaslan ya mutu yana mai shekaru 28 sakamakon girgizar kasar da ta afku a kamar yadda kungiyarsa ta yini malayasport ta tabbatar sama da mutane dubu biyar ne aka ba da rahoton sun mutu Ƙasar tasu turkiya an nada dominico todesco a matsayin babban kocin ƙasar belgium dominico mai shekaru 37 da haihuwa an haife shi a ƙasar italiya yana da zama ne a kasar jamus kwantiraginsa da kasar belgium din har ya zuwa bayan gasar cin kofin nahiyar turai ta shekara 2024 ya maye gurbin roberto martinez wanda ya murabus a lokacin da aka fitar da kasar a matakin rukuni a gasar cin kofin duniya da aka gudanar a kasar qatar a shekarar bara sai dai a halin da ake ciki kuma club din olympic marseille ta samu nasara a kan club din paris saint-germain wato psg a gasar cin kofin kasar faransa da hakan ya bata dama zuwa wasan kwata final an tashi wasan masar na da ci biyu psg na da ci daya a ɗaya gefen kuma club din real madrid ta yi nasara a kan club ɗin al'ahali ta kasar masar da ci hudu da daya a gasar club club na duniya da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ke shiryawa a wannan gabar club din real madrid za ta buga final kenan da club din kasar saudiya al hilal a wasan kwallon kafa na premier na kasar ingila da aka buga tsakanin manchester united da kuma leeds united a jiya laraba an tashi kowace ta jefa kwallaye biyu a ragar yar uwarta shugaban hukumar kwallon kafar najeriya alhaji ibrahim musa gusau ya yi gargadin cewa idan kiɗa ya canza dole rawa ya canza shugaban ta nff ya yi wannan gargadi ne a jawabin kaddamar da kwamitocin alkalan wasa da kuma kwamishinonin gudanar da wasanni ko kuma match commissioners alhaji bayan gusau ya ce zaben da aka yi musu na wakilan kwamitocin rafali da kuma match commissioners ya biyo bayan bin diddigin halayensu ne sabida haka ana kyautata zaton za su gudanar da ayyukansu da gaskiya domin abdulluhan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To a gaishe ka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. batutuwan katin zaɓe tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe tsaro ga masu kaɗa ƙuri'a isowar malaman zaɓe zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. In bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zanto wayewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Da gangami akan cutar kanjamau don kanjamau ta zanto kaucewa. a a lafiya ta a Kanjamau Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan Kanjamau cuta mai cutarwa. Ciwon da ke magani ko maganin saidacewa. Sunan shi kanjamau ko si da duk garkuwa jiki ya ga karyawa. Kanjamau ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san a zanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa ka sanya yar buga bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa koko akwai nan wanke to da fatan an ji da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaice masu ayyukan ceto a kasar turkiyya da Siriya na aiki ka'in da na'in a yau Alhamis domin ceto mutanen da suke raye karkashin baraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizar kasa mai karfi da ta auku a yankin ranar Litini wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu goma sha tara ya zuwa wannan lokaci. shugaban kungiyar tarayyar turai sun jinjina wa shugaban ukraine volodymyr zelensky yayin da yake kare dalilansa na neman karin makamai domin ci gaba da yaƙi da mamayar da rasha ta yi sannan ya fara tattaunawa akan yiwuwar kasancewar ƙasar da take fama da yaƙi mambar kungiyar tarayyar turai da yake gabatar da jawabi ga majalisar turai a birnin brussels zelensky ya yi wa shugabannin kasashen turan godiya da taimakon da suke baiwa kasar sannan ya ce ukraine za ta yi nasara kana za ta kasance mamban haɗaɗɗiyar ƙungiyar tarayyar turai kamfanin dillancin labarun sudan suna ta bayyana cewa ana sa ran cewa ministan wajen sudan russia servet lavrov a yau alhamis zai gana da shugabannin sojojin sudan a babban birnin kasar khartoum inda ake sa ran cewa za su tattauna a game da rasha da wasu batutuwa. ma'aikatar tsaron australia ta ce za ta kauda na'urar sa idon da kamfanin sim mai alaka da jam'iyya mai ra'ayin gurguzu daga ofishoshinta a cewar gwamnatin kasar a yau alhamis bayan da kasashen amurka da birtaniya suka ɗau matakai irin wannan jaridar kasar australia ta ruwaito a yau alhamis cewar kimanin na'urori 913 wanda suka hada da na'urar sa ido wayoyin salula na intercom na'urar shigar da bayanai da na daukar hoto wato kirar hikvision da dahuwa ne suke ofishoshin gwamnati da ma'aikatanta. To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lezitation da kuma injiniyan mu na yanzu mr lobs ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam